haka take sido kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. an buɗe gasar kokowar karo 44 a yau da yamma a birnin agadas albarkacin hakan kungiyar 'yan jarida kan wasannin motsa jiki ta shirya wani horo ga mambobin nata wajen aikin aika rahoto akwai da ƙarin haske ofishin daga jakadancin kasar faransa da ke nijar an rufe shi bisa umarnin hukumar faransa a cikin wata sanarwa ta ranar 19 ga watan disamba shekara ta 2023 za ku je ko menene dalili sai kuma za mu je da ku a gundumar gotel da ke yankin labiri domin ganin yadda al'ummar kurte take aure. To madala yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya gasar kwamfular kokowa ta cin takobi ta soma a yau a agadas tare da bikin buɗewa a yau da yamma a dabra da kokowar kungiyar 'yan jaridar wasannin motsa jiki na Nijar ta shirya wani taron karfafa da kwarewa kan aikin rahoton wasanni bisa taken rawar da za a taka da kuma nauyin 'yan jarida wajen karfafa zaman lafiya da zaman jituwa damina Abdullahi shugaban kungiyar ugsn. a cikin rahoton wakilayarmu ta musamman Salamatu Kadiri. yan jarida masu harkar wasannin motsa jiki ba su taɓa samun horo da kayan aiki kafin wata babbar kwambala ta ƙasa ba sabon biro ne da muka girka a engs a watan juan na wannan shekara sai muka ce ya dace a duka lokacin da akwai wata babbar wasa ta ƙasa a duka fannonin wasannin motsa jiki a baiwa 'yan jarida mu kayan aiki domin su yi aiki da ya kamata dangance da wannan kwamɓalar kokowar gargajiya karo na 44 ya kamata a baiwa 'yan jarida horo su san kundin kokowa domin su magance jayayya 'yan jarida da aka baiwa kayan aiki zai yi aiki mai kyau saboda zai ba da labaru masu amfani masu kyau. To kurke da cewa kokowar za ta fara gadon gadon gobe da safe tsakanin talabiri da zandar sannan da maradi da yamai da marice kuma difa da doso sannan tawa da agadas. A cikin wata sanarwa ta ranar 19 ga watan Disamba shekara ta 2023 ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta sanar da rufe ofishin jakadancin Faransa da ke Nijar matakin da ya kawo ƙarshen aiki na ma'aikatan da ke bada hidima a cikin ofishin jakadancin. Asumana shi na duba mana wannan batu. kamar yadda wannan takarda ta bayyana a sakamakon shi mulki da ya faru a ranar 26 ga watan juye na 2023 ofishin jakadancin ya shiga cikin halin da ba zai iya gudanar da aikinsa kamar yadda wakilcin diplomasiya ya tanada ba saboda a cewar takardar kuntatawar da hukumomin nijar ke yi masa ofishin ministan turai da harkokin wajen faransa alatilas ya ɗauki matakin rufe ofishin jakadancin har tsawon wani wa'adi da ba a kayyade ba kamar yadda takardar ta ƙara bayyanawa ta hakan ofishin wakilcin diplomasiya na faransa a niger ya ga dole ya kawo ƙarshen kwantaragi na ma'aikatansa 'yan niger daidai da yadda doka mai lamba 45 ta ranar 25 ga watan satumbar na 2012 ta shata a cikin irin wannan yanayi a hannu ɗaya kuma kamar yadda aka tsara a wannan juma'a 22 ga watan disambar na 2023 ne sojojin faransa da suka yi saura za su fice daga niger mutuna muku cewa majalisar ceton ƙasa cnsp ta janye daga yarjejeniyar hulɗa aikin soja tsakanin niger da faransa ne a washegari. garin juyin mulkin ranar 26 ga watan juye na 2023. litinin 18 ga watan disamba a ture jihar gote wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance su ba sun farma makarantar cs da kuma makarantar firamare karce inda suka yi awon gaba da malaman makaranta guda biyu da safe a cikin hukumomin wurin an dauki dukkan matakan da suka waje ba domin ganin an sako waɗannan malamai ita dai jihar gote na cikin yankin tilaberi da ke fama da matsalar tsaro ma'aikatar kasidar wato zaman lafiya da tsaro da muhalli da ci gaba mai ƙarko, ta kasashen da ke yankin tafkin chadi ta shirya jami'o'in difa waɗannan jami'o'i sun hada da nijar chadi nigeria da kamaru a ranar jiya wani taron kasida ya buɗe a difa tare da halartar ɗalibai da maya malaman jami'o'in ƙasa wato uku zandar yamai da maradi farfesa ali muhammad shugaban jami'ar difa a cikin rahoton mani musa Ɗalibai hamsin da ɗaya masu neman doktora za su gabatar da ka'idodinsu na bincike a gaban fitattun malamai ashirin da tara za su kasance cikin kwamitoci na kasida. Malaman sun fito ne daga jami'ar Audu Mummune ta Yamai, da jami'ar Dandiku Dan Kulodo ta Maradi, da jami'ar Andre Salifu ta Zandar. Sannan akan yanar gizo akwai malaman jami'ar Maruwa, na jami'ar Maiduguri da kuma na jami'ar Injamena. Ganin ingancin mahalarta ba ni da tantama ko kaɗan a game da cimma manufofin da wannan zaman taro na neman doktora ya sa gaba. Zai fasa seminar doctoral. Tun cikin watan Satumban shekara ta 2023 shinkafar gaya ta kasance a matsayin shinkafa da ake samarwa zuwa ga kamfanin ƙasa na Ridi Nijar. abinda darakta janar na kamfanin ya ce a cewarsa koma ga shinkafar gaya na taimakawa al'umma. kwamandan Adamu Musa Illi, darakta janar na Ridi Nijar a cikin rahoton Fadal Alu. Depuis septembre jusqu'à ce moment-là, Tun cikin watan Satumbar kawo yau shinkafar gayyaci ake aiki da ita a injinan shinkafa na Nijar kamar na kirkisai, tilibiri da kwalo. Haka na nufin masu neman shinkafar sun noma ta kuma sun bada ta domin amfanin mu. Tun shekarar 2012 kamfanin Ridi niger bai samu tallafi ba. Ta dalilin zawar sabbin hukumomi mun sami tallafi na miliyan 690 da wannan kudaden ne muke tafiyar da kamfanin kuma yau muna samun shinkafa daga ko ina a Nijar musamman a Gaya. Gaskiya mun ji daɗin abin da suke yi muna. Muna fatan a ci gaba da haka. haka muna sauraron su kuma za mu duba yadda za a rage kafin wahalhalu a duba yadda za a kawo tallafi a bangaren zamani misali kuma nan da lokaci kaɗan za mu girka wani sabon inji na zamani a gaya almomin gotai da ke bakin kogin isa na mu'amala tare da namun daji da ake karewa wato dorina wata zamantakewa mai wuya tsakanin mutum da dabba ganin cewa dorinan suna farma ayyukan mutane kamar noman rani da kuma gonakin shinkafa ya wannan zamantakewa take kasancewa amsa tare da laftana halidu nuhu busiya shugaban sashen muhalli na gote a cikin rahoton wakilinmu na musamman omar hama Idan dorina ta yi maka ɓanna kai da abin ya shafa kana iya zuwa wajen mai gari ko ka kira magajin garin guduma gotai ko ka je kai tsaye a ma'aikatar kula da mahalli na yankin. Da zarar aka samu kira ma'aikatar kula da mahalli tana tura tawagar jama'anta a bisa fage domin tantance barna da kuma yin rahoto da zai je kai tsaye ga daraktan mahalli na gunduma gotai shi kuma ya tura zuwa ga daraktan mahalli na jiha tilaberi su kuma sai ya turo rahoton a yamai. Et lui, il transmet le rapport à Niamey. A cikin wata wasiƙa ta ranar 11 ga watan Disamban shekara ta 2023 ma'aikatar muhalli ta tunatarwa gwamnonin yankuna da firfan jauhi da rufe farauta har zuwa wani sabon lokaci. Wannan matakin ɗauke shi bayan wani ƙuduri mai lamba sifili biyu da arba'in da ɗaya na ma'aikatar ta ranar 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 bisa tsarin kare da kiyaye namun daji a Nijar. abzinan belandi sun samu asali daga tondukan jiya sun zo belandi fiye da shekaru hamsin kuma suna rayuwa tare da 'yan gari hama hassan cewa da tata wakilan waɗannan buzaye ya yi wa umu umaru ƙarin haske mu buzayen tondukan jiya ne wahala ce ta kawo mu nan mun zo nema ne nan har muka zauna a tare da Belen da Zarma. Duka abin da aka baiwa mutanen Belen da Zarma mu ma ana rabawa a bamu namu. Muna jin daɗi zama tare. Tunda muka zo na aikin kanwa ne muke yi. Muna samun amfani sosai. Mu da mutanen Belen da Zarma ba mu da matsala ko ɗaya. Saboda idan wata sabga ta tashi suna gayyata mu kuma idan ta mu tashi muna gayyata su. Aikin kanwa wahalar shi shine ice da ƙasa. Idan wajen da zaka aikin kanwa sai ka saye ne sai ka faɗa masu aikin su faɗa maka kuɗin ka yi tanadin su idan kuma da za su maka aiki aka yi ruwan to kuɗin ka sun mutu sai dai wani shekara a sake kuma in zada a cikin al'adun buzaye na bayyana jaruntaka da kuma darajar mutum an saka shi cikin jerin kayayyakin al'adu na unesco domin kiyaye da kare shi dalilin kirkiro ranar inzada a agadas bikin an yi shi a ranar laraba 20 ga watan Disamba a masarautar Sultana Dulayar Ali Salifu mai rike da al'adun birnin Agadez ya bayyana muhimmancin wannan rana a cikin rahoton Anise Karim. Ofishin Minista Al'adu sun yi la'akari na cewa wasu al'adu na kaɗe-kaɗen gargajiya suna nan da ɓacewa musamman a cikin yankin Agadez. Kun san Izzat kiɗa ne na gargajiyar buzaye da ke da matuƙar mahimmanci sai dai ya fara ɓacewa. Shi ne yasa ofishin Ministan Al'adu suka keɓe wuni domin tattauna da waɗanda suka san wannan al'adar musamman Alit da kuma Gugaram domin farfaɗo da wannan al'adar saboda a shekara 2013 bayan da aka saka tsohon birnin Agadez a cikin tarihi Inzat an saka shi cikin kundin tarihi na UNESCO da Algeria da Niger da Mali saboda ana kada Inzat ne a cikin waɗannan ƙasashe uku. tun zusar mu na musamman gundumar kurte na cikin yankin talabiri kuma ta kunshi kauyuka 64 da al'ummomi da suke zamne kamar kurte zabarmawa fulani da buzaye da kuma hausawa munsuru wani kawai ne na kurte da ke cikin wani tsibiri ayyukan su ne noman shinkafa kiwo da kuma kamun kifi ko yaya suke aure wato amsa tare da aishatu sule wata latizan da ke kawai a cikin rahoton mu na umar muhammad wakilinmu na musamman Yaya ne ake fara soyayyar neman aure a kabilar Kurte? irwe kurte tare wato di matkano ba ka ga Mu a wajen mu kurtai tun can da wuri soyayya tsakanin mace da namiji tana faruwa ne kamar haka. Namiji baya ganin macen da zai aura bai ma santa ba. Mahaifin shi shine ke zuwa wajen mahaifin macen ya tambaya ma dan shi aurenta daga nan sai su so mu soyayya. Ita ma uwar a nata bangaren sai ta je ta ga mahaifiyar yarinyar su daidaita in sun amince kuma sai kowa ya shaida ma mutanen shi sannan kuma a shiga batun kawo kuɗi. An basu tashi auren auren yanzu ba sai a bada jika biyu ko jika ɗaya nan ne ake haɗawa a kawo gidan su yarinyar shikenan babu wanda zai sake zai wazance wajenta tunda an mata mishi bayan wannan sai a kawo sadaki a kiro uwayen diyar su karba su rarraba tsakaninsu sannan su watse An san cewa al'adun kurte sun bambanta da sauran. Amarya yaya ake kaiwarta a gidan mijinta? Uwayen amarya da na ango dukansu sun shirya tsab. A nasu bangaren uwayen ango suna zaman jiran amarya. Daga nan sai a tada mutum da zai je dokar amaryar. Da in za a kai amarya ɗakin ta sai a ɓoye ta a lallaɓa kai ta ɗakin sarakuwarta. Amma yanzu wannan ya ƙaura komi ya sauya. An san cewa da idan 'yan kabilar kurdi za su kai wa amarya suna da wata waka da suke yi yaya wakar take. <laughs> Wallahi gonda doni kigate. Haka ne suna da waƙen da suke yi da kuma wasu 'yan habaice-habaice da suke ma amaryar kahin ta je ɗakin sarakuwarta suna cewa in kana mijin ke zage ki ki kukan ki ki kyale in wan mijin ke zage ki ki shahi hawayen ki ki kyale in sirkinki ne ya bata miki ki kukan ki ki share in surukakki ce ta bata miki rai ki kukan ki ki share amma idan mijin ya zage ki ki ɗauko dan kullin ki ki dawo gida. Amma hanni kurin ya bumbo kenan kulmakahu. Me yasa yau aka bar duka waɗannan waƙoƙi? zamano ka bar mi. Zamani ya kawo hakan. Yau kahin ma su kai ga aure, sarmayi da budurwa tuni sun san juna. kudin auren ma wani lokaci su suke yanke shi tsakaninsu. Kafin ma su kai ga mahaifan sun gama komai tsakaninsu. Ko ka nemi ka sake musu shawara, musamman ma a ɓangaren macen babu dama. Sai ta ce maka ita ga wanda ta zaɓa domin shi take so. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci ya yi da zan haɗa ku da Musa Hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zamanci. Eh, kafin sana a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Sido Kalangu. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har sau biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.